أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ƴan uwana masu kallo na ji mai gabatarwa ta ce wai fatattan jarumi to ni ku sani ni ba a waje nake ba a ciki nake <laughs> sunana abdullahi sani abdullahi wanda aka ba sani da baba karami national president na arifin mika association of nigeria to yallaɓai za mu so ka gaya masu kallon mu shi wannan tantancewar da ake me amfaninsa to duk abin da aka ce za a tantance kin san wani dalili ne ya sa har aka yi tunanin a tantance a rayuwa akan samu abu mai kyau akan samu wanda yake ya gurbanta sannan kuma ba za ka rayu a cikin wani abu da muke kallonsa da kazanta ba wannan ta sa na ce mai kan mu adalci mu tattaru mu zo mu ware nagari mu ware wanda suke da tuntuɓe wanda za mu yi masa nasiya mu ware kuma wanda muka san sun zo ne su ci mutuncin mu su ci mutuncin sanamu wannan ta samu muka ba da haɗin kai domin a zo a tantance ma'ana kenan ana so a gane waɗanda suke aikinsa kan ka'ida kenan ko kuma ana so a gane adadin yawan su masu shirya fina-finai ne to gaskiya a rayuwa ya kamata dama a ce duk mutumin da yake kira ɗin fim ne shi hukumar da take da haƙƙi a kansu ta san su mu ma kama shugabanni ya kamata a ce duk mutumin da ya ce ɗanmu ne mu san shi ina ya fito ina yake zuwa me mu'amalarsa wace irin harka yake ya yake ganin sana'ar to kin ga tantancewa anan tana da ma'ana idan warin buga miki misali da mu yan fim billahi la ilaha idan kana fim idan kai tafiya wani aka siya same ka kan yan uwanka su je kanka mun je kanka idan da wani abu da zamu taimaki juna muna yi kuma duk inda ka zo aka tantance ka aka baka ID card daga ID card ɗinka ana cewa nan ba kaza zamu gane wani kaza ne kuma dan mu ne yanzu shi wannan tantancewar za a ɗau tsawon wani lokaci ne ana yin sa to bisa umarnin da hukuma ta bayar za a tantance ne na watan sati hudu kin ga wata ɗaya kenan za a yi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar ladi hutu ne to kin ga an yi shi na kamar sati hudu kenan kuma mahimmancin wannan abin da muke magana a kai mu muna so mu nuna gwamnatin jihar kano mu 'yan halak ne zan dan koma baya kaɗan lokacin da mai girma gwamna abdullahi umar yake dubuti gwamna wato ya nuna mana soyayya don ba zan manta ba akwai lokacin da aka cutar da mu akwai barayin zaune daga mun yi fim muna kaiwa kasuwa sai su buga abin da ya fi namu yawa kuma su siyar a farashi mai sauki shi ya tattara mu ya haɗa mu ya kira duk wata hukuma da take da alhaki a kan menene hakkinmu ya faɗi cewa ko su kare mutuncinmu ko ya sa kafar wando ɗaya da su to kin ga wannan abin yaba ne kuma ina faɗi ni daga addinin Allah sai sana'ar fim a gurina kuma mai girma gwamna ya nuna yana son yan fim lokacin da ya ɗauki ɗaya daga cikinmu watan afa kalla ismail afa kalla ya ba shi hukumar ta ci fina ya gaya mana a matsayin sana uba ga tuwo na baku da miyar taushe da kaza da nama amma ga man shanu ga guba idan kun ga dama ku ci da man shanu in kun ga dama ku ci da guba Allah cikin hikimarsa afa kalla ya zo ya nazari muka ba shi goyon ba domin wancan abincin kama barar da shi gwara mu ci shi da zuma ko a ma'ana mu ci shi da man shanu to kin ga wannan abu ne da dole in hukuma ta ce ga ga ka'ida ba tana yi ne don ba ta sama ba tana yi ne don ta taimake mu idan gwamnati za ta taimake ka sai ta san me size tsinku in ta san sai tsinku sai ta bullo sun kai ma karatu sun mana duk lokacin da ake cin abinci da azumi ana kira a ci abinci da mu ana ba mu sa kato mai laye da shi domin sallar da aka waccan sallar da ta shige da aka ba sa to motan ma da ta dauko san sai da ta koka kiki kiki direban ya ce ya kike tafiya kar ta ce ai san neman nauyi billahi allazi la ilaha illa huwa mutum 70 da wani abu kowa sai dai ta bada leda cikakkiya tab to wannan abu da muke so kuma muke yi ubangiji Allah shiga al'amuran mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake Dr. Abdullah Umar Ganduje wannan da da ya bamu Ismail na Abba ubangiji Allah ka taimake shi akan abin da yake yi kuma ya sani shi yanzu fa ya zama wani abu na jikin mota Shak Zobas zai ji da daɗi zai ji mara daɗi ya haƙuri a matsayinsa na shugaba ya haɗa mu ya gara mu ya mulmula mu mu je inda ake so a je. bai bayan fitowa as jarumi kana ta bangaren directing ne ko kuma producer ko kuma ka kasance kana yin duka ne? To ni bayan fitowa da nake yi a jarumi akwai lokacin da na ga cewar kamar zan iya waka na ɗebi jikina na je studio aka gara min studio aka buɗe min studio na ƙwallon murya na fara waka ina fitowa na mutum ban san shi ba sai ya tambaye ni ya ce bayan waka akwai abin da kake na ce ina fito a fim sai ce ka rika fim don baka da abinci a waka shi yasa ne ram na rike fim da acting to yallaɓe ko zaka iya gaya mana sunan wakar ah to in kin takura in kin takura sai in yi miki wakar dai na mata kirari da ba zan barki ba ba zan barki ba ashe na gode assalamu mun gode